Jinjina ta musamman ga ƙungiyar CNSP tare da jagorancin Birgediya Janar abdulrahmani Chani kan batun shigo da kayan yaƙi da makaman da aka shigo da su daga ƙasar Rasha, wanda Vladimir Putin shugaban ƙasar Rasha tare da Birgediya Janar Abdurrahmani Chani suka samu daidaito da kuma jituwa don ganin an ciyar da jamhuriyar Nijar gaba. A don haka ne dai masanin siyasar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Elhaj Bubakar ya muka tattauna da shi a cikin wannan tasha ta mai albarka wanda ya batutuwa da dama akan abin da ya shafi shigowar kayan yakin da kuma darasi da ya kamata a ɗauka daga Iran wanda a cikin wannan mako mai sauraro in ba za ka manta ba an gudanar da wata taɓargaza da kuma lugudan wuta tsakanin Iran da ƙasar Isra'il. Haka zalika dai ya yi batu a kan abin da ya shafi demokuraɗiyya da ma turawan mulkin mallaka da kuma zaluncinsu da makircinsu da dukkan wasu fashin baƙi dai da ya kamata mai sauraro a ce ka fahimci inda duniya ta sa gaba. A yau dai Alhaji Bubakar ya warware komai cikin nutsuwa da kuma bayani na lissafi da kuma sani. Kai dai kawai mai sauraro gyara zama ka biyo mu a sannu a hankali daki-daki dalla-dalla domin jin abin da yake dauke da shi a yau ɗin nan. fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi Allah ya mana gam gamda katara mai sauraro kafin nan na mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka Alhaji Bubakar gare ka kamar yadda na dauki alkawalin cewa in dama ta bada insha Allah zan hutu zan yi bayani a game da wannan kayan yaƙi da muka gani an kawo Nijar wanda Nijar ta saya daga ƙasar Rasha muhimmancin wannan kayan da suka zo eh saboda akwai waɗanda suke ta maganganun su cewa wai a wai Niger ta bar tsohuwar uwar gijiyarta ita ce Faranshi ko da Amurkawa yanzu ta kulla alaka da Rasha E kenan suna ce an ba hado ba a'a wannan da ake ce an bara ba hado ba masu faɗin haka nan lalle ba su fahimci komi ba a tattare da siyasa ta duniya E wannan kaya na yaƙi da muka samu wanda kasar mu ta saya daga kasar rasha iya cikin babban nasara da kasar niger ta samu wanda ina gani tun da niger aka bata independence aka bata independence aka ce a an bata wai incin kai kamar yadda na faɗi muku a can baya a bisa kan wa'yansu bayanai da na yi na cewa duka kasashen afirka har yanzu ba wata kasa wadda take da incin kanta babu ita babu a kasashen afirka babu saboda wancan independence da suka ce sun bamu indépendance formelle, donc c'est une indépendance formelle qui ne veut rien dire et jusqu'à présent nos pays sont sous domination donc euh, occidentale et jusqu'à présent nos pays sont colonisés et c'est maintenant qu'on est en train euh, d'acter ce processus de décolonisation de l'Afrique euh, avec des pays comme l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Niger et puis le Burkina. wayannan kasashe na IAS yanzu su ne suke nan suke kama tafarki na neman incin kai na ainihi ba wancan incin kai ba na takarda da aka ce an ba mu incin kai amma wayannan eh, kasashe hal a yanzu na Afirka suna ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan yamma lokacin da aka ce an ba mu incin kai sai ita horon shi suka yi yarjejeniya da dama wanda ake cema a Corleone wannan akwar leonikin da aka yi wanda sai furnu maintenir su la domination et su set form de colonialité wanda har yanzu a cikin ta muke to amma yanzu da aka zo al'amura suka fara sakewa tunda a wancan lokaci babu wata possibility na mu je mu ga rasha ko mi wani mi saboda horon duka ta lallike waɗannan hanyoyi na ba za mu samu makamman kanmu ba kariyar kanmu wai horon ita za ta ba mu kariya da haka kasashen afirka da dama ba su iya kare kansu to iya cikin musamman waɗanda suke renon horon shi ta doni musu duk wata hanya ta ci gaba wanda za su ci gaba ta doni ba yanda za a yi su ci gaba saboda kamar yadda na gaya muku duk ƙasar da ba za ta iya ba kare kanta to kar ta taɓa cewa ma wai ta samu incin kanta mu ɗauki ɗan darasi daga abin da ya faru jiya tsakanin Iran da ita da Isra'ila. Iran ta yi gwagwarmaya kafin ta samu incin kanta kamar yadda na ce muku wai shi wa incin kaiwa ba a baka kwata ne kake da karfi da karfin hatsi ne zaka kwaci incin kanka ba kawai haka su tura za su zo su baka incin kai ba in suka baka incin kai su mi za su ci dama me su kasashen namu ba dan su zo su sassace mu kasashe bane kuma sun samu damar yin haka saboda suna da makamai suna da abubuwan da za su iya gashi da suna su mumu illa shi yasa suka kama mu suka samu cikin esclavage daga bayan esclavage aka zo aka mu colonization daga bayan colonization yanzu kuma aka zo da an ce an tafi an ba mu incin kai amma sun san akwai gubobi da suka daddasa a cikin kasashen mu sun san suna cikin kasashen dai sai aka ci gaba da shi sunan eh, wannan gashi da suna neocolonialism shine la neocolonisation et puis maintenant avec l'impérialisme to wannan shine abinda su turawan mulkin mallaka suka ci gaba da ma kasashen afirka musamman bakaken kwata eh to wannan shine aka yi saboda sun sun doni duk waɗansu hanyoyi da za mu samu mu kare kanmu kenan duk ƙasar da bata da makamai ba za ta iya kare kanta ba kenan a kowane lokaci za a iya mata mulkin mallaka a kowane lokaci za a iya bautar da su saboda in sun tashi suka yi yunkuri za a iya hallaka su saboda su ba su da makamai dama ai tura da suka zo ai ba zo ba da sunan kawai haka suka zo eh, hannu baki kirin suka zo suka zo suka kama mu da ƙarfi suka samu mulkin mallaka ko suka ɗauke 'ya'yan afirka suka kawo su ƙasashen su suka musu bauta to da ƙarfin bindiga ne suka zo kenan abin da yake yau wanda ya kamata na farko ma afirkawa su tashi shine su nema shine su nemi kariyar kansu su nemi makamai ya kai ma su je su nemi technology wanda za su iya kera makamansu kamar yadda Iran take kun ga wannan darasi ne kamata mu dauka a game da yadda yanzu a kasashen duniya kap ba wata kasa wadda bata shakun Iran Iran sun yi gwagwarmaya kafin su kai wannan lokaci sun yi revolution tun revolution kin da suka yi ta dizinef avec la venue de Ayatollah Khomeini lokacin nan wanda yake shugaban ƙasar Iran shine wanda ake cewa Muhammad Reza Pahlavi shine Lesha Lesha Iran to wannan shakin shi kuma puppet ne shi kuma karan horauta ne na tura mulkin mallaka musamman Amurka tunda a lokacin nan wanda daga baya ya zo iko aka kawo shi ɗan Iran suka zaɓe shi shine Mossadegh Amurka suka kulkulla da sayayya aka je aka yi kudeta aka hudda Mossadegh aka maido sha to da aka maido sha yanzu daga baya Ayatollah Khomeini ya yi hijira ya koma horon shi da zama daga can horon shi yake rubuto wasiku wasiku iya turo ma 'yan Iran matasa musamman iya cewa su tashi su kama kasar su in ba haka ba kasar su za ta watsi suka ɗauki kiran shi kuma hallo daga baya da ya shigo Iran to a lokacin nan ne fa wannan shakin aka kore shi Muhammad Reza Pahlavi aka kore shi ya tsere ya yi hijira ya tahi can kasar Egypt ya tahi Amurka daga baya koma Egypt a Egypt dai ina gani ya mutu to wannan dan karamin tarihi ne na kawo muku tunda mu bakaken wata Afrikawa ban ma daukan tarihi ban ma daukan darasi daga sauran kasashe na duniya waɗanda suka ci gaba mu diba jiya yaya suke to baki shi kaɗai ne wanda bai san ciwon kanshi ba Baƙin mutum mm. in nasara ya ce kai dabba ne wata ran kawai ka yarda zagin da yake maka ka yarda da haka nan ka yarda da haka nan to yanzu ana cikin wannan yunkurin wannan revolution kin na ci gaba yanzu akwai waɗanda tun da su sun kwankwada aƙida ta turawa gani suke babu wani tafarki babu wani tsari sai wannan demokradiyya ta turai ita ce daidai kun ga abin da ke faruwa a mali 'yan siyasa yanzu hali ya kai 'yan siyasa sun kai karan ƙasar su mali da cewa tana tana danne hakkin 'yan adam yanzu har an kai karan su majalisar ɗinkin duniya ta fara magana na cewa mali suna danne hakkin 'yan ƙasar su kuma sun hana ayi yi demokradiyya sun hana ayi wane ne wane ne shi ma sakaki ne da su gwamnatin na mali suka yi daga farko suka kyale 'yan siyasa kamar yadda na gayi na bada da shawara anan na ce wannan gwamnati ta na nsp su dauki matakai a game da harakata ta siyasa da 'yan siyasa da wani su nisanci kansu in bu su nisanci kansu ba to wallahi Allah za mu yi nadama saboda su wannan su an wanke mata ita an wanke musu kwakwalwarsu cewa wannan kundin tsarin na demokradiyya da tura mulkin mallaka suka shi ne wanda yake mafi a'ala a ƙasashen mu wanda a kaf faɗin duniya ina gaya muku babu wata ƙasa wadda ake demokrasi wanda har anan America ba a demokrasi wanda hal gobe hal jibi Donald Trump ai kun ji abin da ke cewa zaben da aka yi ce an yi tuku-tuku haka Donald Trump yake cewa kuma haka duk mabiyan shi suke cewa kun ga abin da suka yi suka yi yunkuri suka tahi eh, gaci da suna eh, White House suka tahi eh, suka suka shiga ciki cikin majalisa ta Amurka suka tahi Capitol Capitol na Amurka inda gashi da suna wannan kin Amurka take gata da suna wannan Congress suka tahi suka yi kas sosai to kun gani abin da ya faru kenan to hali yanzu shi Donald Trump iya iya iya iya ƙara cewa wannan election kin da aka yi rigged election ne ba wannan Biden bai ci ba shi ya ci to kenan kun gani a duniya babu inda ake demokradiyya duk inda aka ce maka ana demokradiyya ya ce yaudarar ka ce ake kai ne jahili baka san ba abin da duniya take ciki eh to yanzu wannan darasi da zamu dauka a game da Iran kun ga Iran revolution suka yi suka tashi suka kama kansu suka hada kansu yanzu da wanga ya zo da Ayatollah Khomeini ya zo a lokacin nan duka aka sake kundin tsari na Iran aka yi watsi da duka waɗannan kundin tsari na turawa da sauransu suka zo suka kawo tsarinsu wanda yake daidai da kulturkinsu da traditionkinsu da addininsu aka Ayatollah Khomeini ya kasance duka ya zo ya kawo musu sauyi ya kasance akwai demokrasi a Iran amma irin nau'i na demokrasi wadda ta dace da 'yan Iran ana zaɓe ku a Iran ba ba a yi ba to in an ce zaɓe shi ne demokarasi to a Iran ana zaɓe amma demokarasi irin tasu kuma sai suka zo aka ɗauko yanzu ya kasance ko da su 'yan siyasa wanda suke wannan harka ta siyasa in sun yi wani abu wannan abin nasu sai ya biyo ta ga hannun shi ayatollah Khomeini sai in ya sa hannu ya bada amanna a lokacin nan za a zartar da hukunci ya kasance leader religieux wanda yake shi ne yake saman politik wanda kenan su latijawa ne masu hangen nesa kuma da addini suka sa addini a cikin al'amuransu kamar yanzu kun ga wannan tahiya da ake ta revolution na Niger ai yanzu kun ga malamai suna da muhimmanci suna da kima eh ana sayo malamai ana sawo sarkan gargajiya to da haka zamu hudda kasar mu mu yi tsari wanda ya dace da mu yan Niger demokrasi da ta dace da mu yan Niger amma aje ajehwa wai takardar zaɓe ba ita bace demokrasi yadda turawa suke sama waɗansu waɗanda suke da suwa design intellectual a kai cewa zaɓe eh zaɓe wani eleman ne daga cikin demokrasi amma ba shi bane yake tabbatar da ita wannan ita ce demokrasi demokrasi wadda duk tabbatar ma 'yan ta da ta ba su ta kare hakkinsu demokrasi da ba za ta iya ciyar da 'yan ta. demokrasi wadda ba za ta iya kawo haɓaka tattalin arziki na ta ba demokrasi ba ce. ba za ta iya canza yanayin rayuwa na 'yan kasar ta ba ba demokrasi ba ce ko ba haka ba to yanzu wannan darasi ke ne kamata mu ɗauka daga iran iran da suka tashi revolution kin nan suka yi ta su yanzu eh, ya suke ai ba su barci ba ba su barci ba aka zo daga baya aka sa musu yaƙi na ƙarfi tsakanin iran da iraq shekara takwas ana gwabza yaƙi amma iran a lokacin nan duk da iraq kasashen yammacin duniya sun taimake ta saudi arabia ta taimake ta da da kuɗaɗe an sayo musu makamai daga amurka an ba su amurka ta taimaka mata don su ga sun ragwargwaza iran tunda su turan mulkin mallaka dama haka suke za su iya gama ku faɗa ku ƴan uwa ku gwabza ku gwabza har ƙarfin ku ya ƙare su yi ta saida muku makamai in so daga ba su zo su mamaye ku su sace arzikin kasar ku kamar yadda suka so su yi da Niger da Nigeria a lokacin da aka so ECOWAS ta kai ma Niger hari in so a hada hada tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa tsakanin Niger da Nigeria haka ne tarkon tura mulkin mallaka haka suke haka suke su tarwatsa ku kuma daga baya su zo su sace muku kasashen ku shikenan in so ku rika hijira kuna zuwa waɗansu kasashe da sauransu to wannan haka ne suke eh makircin tura mulkin mallaka kenan da muke gaya muku a kullum to iran suka tashi a lokacin da aka yi wannan yaƙi zaka ga yaro ɗan karami ɗan shekara goma sha uku shekara goma sha hudu ya zo ya ɗauki bindiga kowa ya je aka bashi training tirenin na soji ya ɗauki bindiga ya rataya a kafaɗar shi yaro dan shekara goma sha uku ɗan shekara goma sha biyar sha hudu haka suka zo kan kanan yara sai su zo gaban uwayensu ka yaro zo gaban o'shi oshi ta ce yaka ta mishi addu'a ta mishi addu'a ta shaha kanshi ta shahwa kanshi hmm? ta sumbace shi ta ce ta Allah ya baka sa'a ka kare kasar kal ku zamna ku tai ku kare kasar har da mata aka ta basu bindigogi aka ce ku tai ku kare kasar in ba ku dawo ba sai mun gamu a darus salami sai mun gamu a aljanna a matsayi na jihadi ne kuma jihadi ne suke saboda kasar ce suke karewa kamar yadda na yi bayani a wancan eh, tantamana da muka yi saboda san ƙasa iya cikin bangare na imani kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ha? na yi bayani wancan to kun gani yadda Iran suka tashi daga nan da suka gane sai suka tafi suka nemi technology ya kai da kansu suke kirkira ma kansu makamai sun iya kare kansu sun san ga yadda aka yi aka so a cutar da su to tun daga shi suka tashi to amma dan Afirka bai ɗaukan wannan darasin bai ya ɗaukan darasi bai daukan darasi ko guda a game da al'amuran da suke faruwa shi abin da yake so in dai ya samu to kowa ma ya rasa haka nan ne bakin mutum in dai shi cikin shi ya cika to bai damu ba da sauran yan uwan shi kowa ya mutu su kuma turawa haɗin kai gare su mu kuma baka ba mu da haɗin kai kenan in ba mu tashi ba har lokacin da mahadi zai bayyana muna ƙarƙashin mulkin mallaka muna ƙarƙashin mulkin mallaka to don haka wajibi ne ƙasashen afirka su tashi su nemi makamai na kariya su kare kansu su kare kansu in bisu so su koma bauta saboda duk ƙasar da bata da kariya a kowane lokaci za a iya bautar da ita kenan tupe yiki ne pa capable d'assurer sa propre défense a tout moment ce pays là est esclavagisable za a yi esclavagiser kinka to wannan makamai da aka kawo daga rasha musamman wannan system de defense anti yankin nan, iya cikin babban nasara da Niger ta samu wanda tun independence har yanzu Niger bata same shi ba in shi kadai ne gwamnatin wannan na CNSP suka yi ya kamata a taba musu ya kamata a kama musu tun da suka ɗau wannan mulki aiki suke tukuru dare da rana suna aiki premier minister Lamin zan bai zamana bai huta ku diba kumatinsu ba irin kumatin 'yan siyasa bane ba irin kuma ta 'yan siyasa bane in ma kun wanda suke da jiki da sauransu wani haka yanayin shi Allah ya halicce shi haka wani ko ruwan zai sha zaka ga yayi jiki ko ba haka ba to ku diba ku ga yadda suke kai kawo tunda suka dauki wannan ikon ku diba progress da aka samu a Niger ku diba program da aka samu to 'yan siyasa sun damu da wani 'yan siyasa kashe mu raba ne tsakaninsu zasu yi sai makaɗansu da za su ba kuɗi to mu wannan yaki da muke yi muna ma Niger ne saboda muna tausayin wanda muke gani suna mutuwa sakamako na talauci waɗanda mata suna zuwa asibiti suna mutuwa suna samun uh, cuta ta hutsari suna samun kaza suna samun kaza wannan mu jihadi ne muke yi Allah kaɗai ne zai biya mu amma ba wai uh, gashi da suna ba wani yan uh, siyasa ko irin wanda suke yan karnan siyasa suke bin yan siyasa ko wani sai NSP su abin suke muka gani na alheri shi muke a kamfanin su muke raka su kamar yadda Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan dan haka shi yasa muke wannan ku yi taimakacce ne a bisa kan alkhairi ba bisa kan sharri ba waɗanda suke neman kasan mu da sharri sharrin ku zai koma muku shi yasa wajibi ne a yanzu wannan revolution da ake dole sai an sayo malamai sai an sayo sarakan gargajiya waɗanda su ne za su iya hangen nesa da sauransu wanda ko 'yan politik sun yi wani abu su za su hango su ce wannan abin bai kamata ba wannan ya dace wannan ya dace kal a yi inyorekin su kun ga abin da ya sa Iran suka ci gaba ai ba yan boko ba suka kai Iran gaba wannan revolution kin Ayatollah Khomeini ya kata su ba yan boko bane addini suka cakuda da al'adar su in yi so kuma hallu da wani sani na kimiyya da sauransu shi yasa suka ci gaba to mu rika daukar example na irin kasashe kamar Iran in muna so mu ci gaba kasa da duk bata iya kare kanta to a kowane lokaci ana iya bautar da ita Isra'ila yanzu a je inda basu da system de defense anti-aerian da wani zancen ake to sun tashi sun aiki tukuru sun nemi technology suna da lande mayor system de defense anti aerian omond shi yasa a jiya abin ya zo musu da sauki duk da amurka ta kama musu amma su ma suna iya kare kansu da kyau saboda suna da wannan capacity suna da ita to wannan shi ya kamata mu ɗauki darasi a game da abin da ke faruwa a duniya to wannan Eh, system de defense anti-aerian da Niger ta saya daga Rasha iya cikin babban nasara wanda ya kamata mu yi tutiya da ita kuma ya kamata mu yaba ma wannan gwamnati ta CNSP ai kun ga ai dai yawo hankalin ya tashi wancan fatawa Musa ke ko waye wa'annan ya tahi rajokin RFI eh, makiya RFI eh, wannan gashi da suna Media Monson ya tahi can ya je ya fara nuna in kirkin shi in kirkin sai yawo na wannan makamai da suke gani kasar Niger da kasar Mali da kasar Burkina suna samu iya ta kasa ja musu tashin hankali su janyo musu hwada na manyan kasashe hwada sai an sai ya zo dan ku ji in gaya muku wannan yakin da suke shirye-shiryen shi na duniya na uku sai ya zo kuma in ya zo kowanne bangare bangare ne da yan bangaren rasha da yan bangaren wa'annan tura mulkin mallaka kenan in ya kabure ho babu ruwanka da wancan a'a bangare bangare ne za a yi su wa'annan yan sai da yawo da sauransu in ya barke su wanda suke AIS ne da sauransu da wani mai su ma suna tare da rasha wa'ancan suna jehe ne za a yi ta yi su kuma wancan wanda suke tare da yan tura mulkin mallaka ba su da system da defense anti aerian da sauransu kenan kun gani su kawai yan yaya su jehuwa musu zaci ta yi babu wani dan uwa da dan uwa na tsaro ma ba tare ba suke cakuwa duniya ta koma jungle ce dabbobi mutane sun koma dabbobi wanda kawai wanda ya karfi shine yake da inci eh sai laluwa de plifor eh in ka tsaya si tu faible on va te craser et puis fini voilà to wannan shine to kenan wannan makamai da Nijar ta samu daga Rasha babban nasara ce wadda tun da aka gina Nijar ba a taɓa samun wannan nasarar kuma makamai suna zawa za mu ta dankame su na Iran za su zo na Turki za su zo in ya kama a je a ga North Korea ina ruwanmu da wata ƙasa da za ta ce a'a tunda mu mun ce ƙasa ce mai incin kanta in dai da gaske muna da incin kanmu to ba wata ƙasa da za ta zo ce mu a kalkuyi alaka da wannan ƙasar duk abin da zai hudu kasar mu da zai kare kasar mu shi za mu je mu nema inda North Korea za a je a yi alaka Kim Jong Un a je a yi alaka da shi a samo makamai eh da darniyar technology a kawo su to saboda yakin wannan yin shi za a yi kusa ko nesa kuma duk wanda yake son kwanciyar hankali dole sai ya tanadi kamar yadda Allah ya hodi a cikin Qur'ani wa a'iddu lahum mastada'atun min quwwa ko ba haka ba kuma su tanadi na karfi to ina musulmi suke Qur'ani ba a yi ta ba haka kawai don mu zo kawai ka je ka yi sallah kai kaza Qur'ani ta kumshi komai a duniya sai dai ba ma tadabbur a game da ayoyin Qur'ani kamar yadda Allah ya faɗi cikin Qur'ani to don haka irin wannan revolution da muke dole sai an sa masana na addini sai an sa malamanmu na wannan malamanmu da sarakanmu na galgajiya kamar yadda Iran suka yi ya kasance in ma su yana ce za a yi a rushe wancan tsari da aka yi na wani assembly national wanda ba abin da suke yi a can wayansu musamman ma abin da yake faruwa kawai abin da suke jire bidije nawa ne a wani yake cewa ma a raba bidije kin a bamu <laughs> to don haka dole ne kenan sai mun yi nazari shi yasa wannan da ake cewa taron kasa da za a yi na abin voila sai an samu an ɗauki lokaci mu diba mu yi nazari mu tsara babu wani gaugawa kamar yadda kun ga yanzu mali abin da suke na suke yi za su zo su abin ne yan siyasa suka so su maida musu hannun agogo baya sai da hasimi goita ya tashi tun ana mishi magana yanzu daga baya dai suspend kin duka wani party politic to mu a Niger ai tun da aka kudeta babu wani zancen party politic duk waɗanda suke yunkuri yan siyasa da wani dole ne za a taka musu birki dan ba za a maida mu ba hannun agogo baya to vraiment ina jinjina ma wannan gwamnati ta CNSP a game da wannan makamai na yaki da muka samu na kare kasalmu Allah sa mu dace makamai kuma suna zawa insha Allah ku ci gaba da kawo su wannan marsh kuma da ake yi za a ci gaba da yin ta ne sai wannan rundunonin sojoji sun bar mu kasar mu tunda kasar mu ce kasar mu ce dan haka waɗanda suke nan suke nema su yi makirci a cikin tahiyar ko wani ku shiga cikin taitayin ku in kasar nan ta watse duka za mu yi asara kuma insha Allah ba za ta watse ba bi iznillahi ta'ala malamai ku ci gaba da yin kunutu malamai ku ci gaba da yin kunutu bayan Allah vrai patriote da suke na Niger in kuka yi sallah ku saka sabku ku cikin addu'a Allah ya kare kasar mu Allah sa mu dace Allah ya raba mu da waɗannan makirai annamimai azzalumai na ciki da na waje Allah kan maganin su to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai a wani karan in mun gamu a game da fashin baki na siyasa ta gida ko ta waje